assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wannan wata kisa ce ta arrajihi da kuma riyal daya. allahu akbar arrajihi ɗaya daga cikin manya-manyan masu kuɗi ne a duniya ɗan ƙasar saudiya ya ba da gudunmawar wata gonar dabino fi sabilillahi wanda duk duniya babu wadda ta kai ta girma menene kisar arrajihi da riyal ɗaya arrajihi yake cewa lokacin yana makaranta yana yaro iyayensa talakawa ne za a shirya za a tafi ziyara wani gari da ɗalibai aka ce kowane ɗalibi ya kawo riyal ɗaya kuɗin mota ya nemi riyal ya rasa ya je ya yi wa iyayensa kuka ya yi kuka ya gama suka ce ba su da riyal ɗaya da za su bashi duniya gaba ɗaya rasa mai kemar daɗi ya dawo ana saurawa shegari za a tafi ziyara sai ya amsa wata tambaya aji wani malami ɗan falastin ya ji daɗin amsar sai ya ɗau riyal da ya bashi kyauta arrajihi ya ce ya ji daɗi ya ɗauki riyal ɗaya nan a guje ya je biya kuɗin mota inda aka tafi wannan ziyarar tare da shi ya ce ana nan ana nan rayuwa ta yi rayuwa allah ya masa arziki ya zama hamshakin mai kudi ya ce sai fara neman wannan malamin ɗan ƙasar falastin wanda ya taɓa masa kyautar riyal yana ta nemowa da ƙyar ya je ya samo shi a wani waje ya same shi yanzu baya aiki ya yi ritaya ba salari rayuwa ta yi wahala har yana shirin zai koma ƙasarsu arrajihi ya ce masa malam ka gane ni ya ce ban gane ka ba ya ce kana bi na bashi ne na zo na biya ka bashin ka wannan malamin ya ce ni ba na bin kowa bashi ya ce kwarai kana bi na bashi ka tuna lokacin kana kora lokaci kaza lokaci kaza wani yaro ya ba da amsa ka bashi riyal ɗaya ce ya eh, kwarai na tuna ya ce to na zo na biya ka riyal ɗayan ka allahu akbar ya dauke shi a mota suka tafi ya nuna masa wani makekin gida da wata mota babba a ciki ya ce to wannan naka ne na mallaka maka fi sabilillahi kuma na sa ka a kan salari za ka rinka karban salari kowane wata daga yanzu har ƙarshen rayuwarka Allahu akbar Allahu akbar riyal ɗaya da ya taimaka wa wannan yaron bai manta da ita ba bayan ya zama hamshakin mai kuɗi ya nemo shi to haka nan ba idan sharri ka aikata ko cin mutuncin mutum kai shi ma ba zai manta ba darasin da za mu ɗauka a nan shine kada ka rena aikin alheri domin babu wanda ya taba aikin alheri ya yi nadama ku duba riyal ɗaya ba wannan bawan Allah yanzu ya zo saka masa da gida da mota abu na biyu kada ka ga mutum talaka ba shi da shi ka yi tsammanin haka zai tafi ƙarshen rayuwarsa zai iya yiwa wani hamshakin mai kuɗi ne Allah ya ɓoye a gurin kafin lokaci ya yi ya bayyana Allah madaukakin sarki ya sa mu dace wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh